Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka alheri Grace Abdu ce tare da abokan aiki ke farin cikin sake jan ragamar wannan shiri da wannan rana. Kafin miƙa ku ga birnin tarayya Abuja ga Aisha Sule da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A daren jiya talata aka rufe rumfunan zaɓe a faɗin rabin gabashin Amurka. yayin da shugaba ɗan Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden suke dakon sakamakon zaɓe na hukuma daga jihohi da suka kara sosai don shiga fadar White House a wa'adin shekaru hudu. An fara rufe rumfunan ne a jihar Indiana da ke gabas ta tsakiya da Kentucky inda Trump ya samu nasara kamar yadda ake tsammani. Duka 'yan takarar biyu suna ikirarin cin wasu jihohi kamar yadda ake zato. amma sakamakon jihohin fagen daga babu tabbas a wannan lokaci a yawancin jihohin gidayen ƙuri'u na mataki na farko-farko inda kaɗa ƙuri'a suka ci gaba saboda bambancin lokaci a yammacin amurka sai rahoto da ɗumi-ɗuminsa sanata ɗan republican wanda shine shugaban masu rinjaye ya koma don yin wa'adi na bakwai inda ya kada tsohon matukin jirgin yaƙi a sojin ruwa amy mcgrath ana ci gaba da kirga ƙuri'u a jihohin da ke gabar amurka ta gabas da duk faɗin amurka bayan da amurkawa suka yanke shawarar ko su baiwa shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican wani wa'adin shekaru hudu ko kuma su miƙa fadar white house ga ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden miliyoyin ƙuri'un da aka kaɗa jiya talata sun ƙaru ne akan ƙuri'u sama da miliyan ɗari da aka jefa yayin buɗe rumfunan zaɓe da wuri yayin da amurkawa ke zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin amurka da jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi ana tsammanin yawan masu jefa ƙuri'u zai yi sama duk da rikice-rikicen da annobar coronavirus ta haifar a cikin sa'o'i masu zuwa za a mai da hankali ne sosai ga gidayar ƙuri'u a jihohin florida da north carolina suka taimaka wajen ingiza trump zuwa nasara a shekara ta 2016 kuma inda zaben jin ra'ayin masu cefa ƙuri'u a wannan shekara ya nuna Trump da Biden suna kankankan da juna. Yankin gabashin jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga kuma shine aka fi mai da hankali. Amma ba lalle ba ne a fitar da cikakken sakamakon ba har sai ya ɗauki tsawon kwanaki. Masu sharhi sun ce dukkan jihohin uku na da matukar muhimmanci ga Trump idan har yana son wa'adi na biyu kuma ya guji zama shugaban ƙasa na uku a cikin shekaru 40 da suka gabata da ya faɗi neman sake tsayawa takara. Bisa ga dukkan alamu ƙoƙari da aka yi na kare kayayyakin zaɓe a Amurka daga barazanar hari ta yanar gizo kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Domin miliyoyin Amurkawa sun kaɗa ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa a yankunansu da jihohinsu. jami'an tsaro a zaben na amurka sun bayyana jin daɗin su tun da cibiyar zaɓe ta farko ta buɗewa masu kada ƙuri'u kofa a jiya talata a zaman rana ta ƙarshe da jama'a za su jefa ƙuri'a wani babban jami'i a sashen kula da tsaron kayayyaki ta yanar gizo da yawa manema labarai bayani kuma ya ce a sakaye sunan shi ya bayyana barazana ga kayayyakin zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma sha shida. inda masu kutsen yanar gizo na rasha suka auna na'urori a dukkan jihohi hamsin na amurka a wannan karan daidai yake da kowace ranar zaɓe kuma kamar ma kowace talata kawai a cewar jami'an duk da cewa an samu 'yan matsaloli a faɗin amurka amma an magance mafi yawansu yayin da ya rage 'yan sa'o'i a shiga dokar kulle ta coronavirus a ƙasar australia lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai mummunar hari kan mai uwa da wabi a shekaran jiya litinin wannan hari ya kashe mutum hudu kuma akalla mutum goma sha biyar suka samu raunuka a wurare daban-daban a birnin shugaban kasar sebastian kurz ya bayyana da harin daukar fansa da ta'addanci jami'ai a babban birnin na australia sun ce har yanzu ba su tantance yawan 'yan ta'addan da suka kai harin ba wanda suka kai kan jama'a da ke harkokinsu a wuraren shan barasa da gizajen cin abinci a daren ƙarshe kafin ƙasar ta shiga kulle. Shaidu da suka gane wa idanunsu yadda abin ya faru sun ce suna zaton 'yan bindiga da yawa ne suka buɗe wuta akan wuraren shan barasa da gidajen cin abinci kusa da Schweden Plugs da ke magudanar ruwan donub wani bidiyo da aka yada a dandalin sada zumunta ya nuna wani dan bindiga sanye da kayan motsa jiki yana harba bindiga mai sarrafa kanta sau da yawa akan wani mutum kuma bayan ya tafi ya sake komawa ya ƙara sa da wata ƙaramar bindiga. A jiya talata, 'yan sandan Zimbabwe sun kama wani ɗan jarida a karo na biyu wanda ke sukar gwamnati. Lauyansa ya ce wannan karan an kama shi ne da laifin raina kotu da ke da alaƙa da wani abu da ya wallafa a shafinsa na Twitter. an kama Hopewell Chin Ono a karo na farko a watan Yuni da laifin rubuta labarin zanga-zangar kin jinin gwamnati. An tsare shi ne na fiye da wata ɗaya a gidan kaso mai matsanancin tsaro. Kafin aka sake shi bisa beli a ranar biyu ga watan Satumba da zummar ba zai sake wallafa wani labari a shafinsa na Twitter ba har sai an gama shari'ar tasa. amma Chin Ono sai ya buɗe sabon shafi na Twitter da yake amfani da shi ya yada labarai da suka shafi cin hanci da kuma sukar gwamnatin shugaba Emerson Nagagwa. kamen na Chino Ono da wasu 'yan rajin kare al'umma ya janyo wa gwamnati suka cewa tana kama 'yan adawa zargin da mahukunta suka musa. Rundunar sojin ruwan Sri Lanka da wasu ƙungiyoyi sun ceto wasu manyan kifaye da ake kira whale sama da ɗari jiya talata yayin da suka fito gabar teku suka kasa komawa ruwa a kudu maso yammacin kasar sojin ruwa da tawagar dogarawan teku masu ceto rayuka na sri lanka da 'yan sanda da masu aikin sa kai da kuma sauran mazauna yankin dukkaninsu sun bayar da gudumawa a wannan aiki na ceto Wasu mazauna ƙauyen sun bijirewa dokar hana fita ta coronavirus domin haɗuwa da jami'ai da dogarawan tekun wajen aikin mayar da halittun ruwan cikin teku. Tawagar masu ceton sun samu nasarar mai da akalla manyan kifayen cikin teku. Akalla guda biyu ne daga cikin halittun ruwan suka sami raunuka kuma suka mutu amma an binne su. a gaida Aisha yanzu kuma barin hannun taku ga Madina Dauda da kuma Nasiru Adamu Elhikaya domin ci gaba da gabatar da wannan shiri. Madalla yanzu za mu shiga shirin na musamman gadan-gadan daga nan ofishin muryar Amurka na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ni ce Madina Dauda tare da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya za mu buɗe shirin namu da kashi na biyu na tarihin manyan 'yan takara a zaben da aka gudanar na Amurka, wato shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na jam'iyyar Democrats. Ga Murtala Faruk Sanyin na da kashi na biyu na tarihin shugaba Donald Trump. A ƙarshen watan Fabrairu, Trump ya yi hasashe a wani jawabin da ya yi a gidan talabijin cewa cutar za ta gushe, wata rana za ta gushe tamkar wata mu'ujiza. To sai dai a maimakon haka cutar ta yadu zuwa dukkan jihohi hamsin inda ta haifar da tsayawar al'amura cak. Nan take kuma kasar ta shiga wani mawuyacin halin tattalin arziki fiye da ma'aikata miliyan 48 suka rasa aikinsu adadin da ya kai fiye da rubu'in ma'aikatan Amurka. a yayin da gwamnonin jihohi suka ba da umarnin rurrufe kasuwanci a kokarin hana yaduwar cutar an rufe makarantu da jami'o'i inda aka koma karatu daga gida an dakatar da gasannin wasanni yayin da asibitoci suka dakatar da wasu ayyukansu su kuma shagunan sayar da abinci suka koma ɗauki ka tafi yayin da aka haramta cin abinci a shagunan a mafi akasarin yankunan amurka trump ya gabatar da yi wa manema labarai bayani a kowace rana ta allah akan cutar ta coronavirus na tsawon makonni to amma ya yi ta bayyana saukin lahanin cutar watakila saboda fargabar bayyana ainihin gaskiyar lamarin cutar kan iya haifar da cikas ga damarsa ta samun nasarar zaɓe a watan Nuwamba. Ya kafe da yin alkawarin cewa za a samar da rigakafin cutar nan da 'yan watanni masu zuwa. Duk da cewa ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba za a iya kai ga samar da sahihin rigakafi ba har sai zuwa farkon shekara ta 2021. Trump ya ɗauki tsawon lokaci yana koɗa maganin zazzabin malaria wato hydroxychloroquine a zaman maganin cutar ta coronavirus yana mai cewa shi kansa ya sha maganin to sai dai kuma binciken da aka yi a kasashe da dama ya nuna cewa maganin bai da wani amfani wajen kula da masu cutar a don haka trump ya daina ambatar maganin a yayin da masana kiwon lafiya suka yi kira ga amurkawa da su saka takunkumin rufe baki da hanci domin rage yaduwar cutar trump ya yi kunnen kashi da kiran yana mai cewa baya tsammanin don shi aka yi kano kuma yana kushe masu saka takunkumin sannu a hankali makonni bayan makonni adadin waɗanda suka mutu ya zarta dubu ɗari da da talatin ɗaya a amurka ya zuwa tsakiyar shekara yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai fiye da miliyan uku adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya ƙwararru a fannin kiwon lafiya na hasashen cewa dubban wasu amurkawa za su mutu a watanni masu zuwa a yayin da yawan kamuwa da cutar ya soma ragewa a jihohin da ke arewacin amurka an sami sababbin barkewar cutar a jihohin kudanci inda gwamnoninsu na daga cikin waɗanda suka soma janye dokokin takaita zirga-zirga a al'ummominsu daga nan kuma suka ba da umarnin sake rurrufe wuraren shan barasa da sauran sana'o'i adadin rashin aikin yi a amurka ya kai har kashi goma sha hudu da digo bakwai cikin ɗari Kano kuma ya sauka zuwa kashi goma sha ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari a cikin watan Yuni. Sa'ad da aka sami ƙarin ayyukan yi kusan miliyan biyar. Trump wanda ya kasance magori wasa kanka da kanka ya ce za a kai ga kwanakin da al'amura za su daidaita ga tattalin arzikin Amurka a rabi na ƙarshe na shekara ta 2020 da kuma zuwa shigowar shekara ta 2021. A yayin da cutar coronavirus take ci gaba da karaɗe Amurka, Trump ya fuskanci zanga-zanga wadda a wasu wurare ta rikide zuwa tarzoma a faɗin ƙasar. Biyu bayan mutuwar wani bakar fata George Floyd a ranar 25 ga watan Mayu, wanda wani ɗan sanda farar fata ya danne masa wuya da gwiwar ƙafarsa. Duk kuwa da cewa Floyd ya yi ta ihun cewa baya iya numfashi. Trump ya aiki da saƙonni iri daban-daban a kan zanga-zangar da ta biyo baya. Yana bayyana goyon bayan zanga-zangar lumana to amma kuma yana cewa rera takin rayuwar bakar fata na da muhimmanci alama ce ta nuna kyama da kiyayya. To Nasiru gare ka. Hajji kima a gaishe ki ai in kika saurara Murtala yayi matukar kokari wajen kawo wannan tarihin. Abu namu maganin akwai mu Malam Nasiru. Haka ne. A gaishe ka Murtala da tarihi kashi na biyu na shugaba Donald Trump wanda kuma miliyoyin masu sauraron mu za ku iya shiga shafukanmu na yanar gizo kan voahausa.com da shafinmu na Facebook don samun cikakken tarihin. Murtala karkai nisa, kawo mana kashi na biyu na tarihin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kuma ɗan takarar jam'iyyar Democrats. Biden ya kuma ba da gudunmuwa sosai a lokacin da yake majalisar dattawa musamman wajen shata ƙudurin dokokin yaƙi da miyagun laifuka da suka hada da dokar haramcin mallakar miyagun makamai da ta yi aiki tsawon shekaru goma har ya zuwa shekara ta 2004 amma ba a sabunta ta ba. ya goyi bayan hukunci mai tsanani ga waɗanda aka sama da aikata manyan laifuka matsayin da ya sabunta a yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa na shekara ta 2020 a yanzu ya ce an ɗaure mutane da dama a kurkuku a amurka kuma da yawan su baƙar fata ne biden ya ce yana duba yiwuwar kafa dokar yaƙi da cin zarafin mata muhimmiyar doka ɗaya da ya taimaka ta sami amincewar majalisar dokoki a lokacin da yake majalisar dattawa to amma bayar da bahasi a zaman tantance naɗin alkalin kotun koli clarence thomas wani bakar fata mai rajin ra'ayin riƙau da shugaban ƙasa na lokacin george h w bush ya gabatar ya tunzura wasu 'yan adawar biden a cikin jam'iyyar democrat tsawon shekaru anita hill wata lauya kuma abokiyar aikin thomas ta zargi thomas ɗin da cin zarafinta amma kuma ya musanta zargin to sai dai biden a lokacin yana shugaban kwamitin majalisar dattawa na shari'a bai ba da dama ga waɗanda za su ba da shaida akan zargin na hill ba ƙungiyoyin mata da na masu fafutukar adalci a shari'a sun soki lamirin yadda biden ya gudanar da zaman sauraren lamarin daga ƙarshe kuma majalisar dattawa ta amince da naɗin thomas a kotun koli har kawo yanzu a watan afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha tara, biden ya kira hill domin nuna nadamarsa akan yadda ya gudanar da lamarin na thomas to amma daga bisani ta ce sam bata gamsu ba shugabancin biden kan iya kasancewa irin shekaru takwas na wa'adin mulkin obama tare da manufofin da za su faɗaɗa tsare-tsaren 'yan rajin samar da ci gaba a kan daidaiton jinsi da 'yancin mata a amurka da ma sauran ƙasashen duniya yayin da trump ya fitar da amurka daga yarjejeniyoyin cinikayya na ƙasa da ƙasa da na nukiliya da sauyin yanayi da yake ganin basa cikin maradun washington ana sa ran biden ya dawo da matsayin amurka da shigarta a al'amuran kasashen waje a cikin gida biden ya yi suna na tsawon shekaru na bin hanyoyin siyasa domin yin aiki tare da 'yan majalisar dokoki na republican to sai dai a tsawon lokacin da ya kwashe yana neman jam'iyyar democrat ta tsayar da shi takarar shugaban ƙasa, biden ya mai da martani akan sukar da ake masa cewa bai da sassauci a jam'iyyar democrat ta wannan zamani yana mai faɗa a wani taro a watan maris cewa na fi kowa ra'ayin 'yan rajin ci gaba daga cikin masu takara biden ya jaddada nasarorin gwamnatin obama da suka hada da bunƙasa sha'anin kiwon lafiya goyon bayan fafutukar halatta auren jinsi da fafutukar tallafin gwamnati domin ceto kamfunan kere-kere na amurka biden ya bayyana cewa trump ya yi watsi da yaƙi da annobar coronavirus ya kara da cewa zai kai ƙarshen saka siyasa da rashin faɗar bayanai na gaskiya da suka ƙara uzura rudani da nuna bambanci biden ya ce zai tabbatar da cewa ƙwararru a fannin kiwon lafiya ne za su shata manufofin gwamnati a kan sha'anin na kiwon lafiya ba 'yan siyasa ba a yayin da bayyana ɓacin rai da tunzurawa a shafin twitter ya zama babbar ɗabi'a ga shugaba donald trump sukul da baka na kwabar da biden ke furtawa ya baiwa trump damar ikirarin cewa dan takarar na democrat yana samun disashewar kwakwalwa a yayin da yake kara tsufa a 'yan makonnin baya-bayan nan biden ya ce yana takarar majalisar dattawa a maimakon shugaban kasa haka kuma ya faɗa a wani lokacin cewa amurkawa miliyan 120 suka mutu sakamakon cutar coronavirus a maimakon 120 Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa da ni ne nake yin irin wannan kwabar da kafafen yada labaran kanzon kurege sun yi ca a kaina. Wannan ya wuce kuskure na al'ada. To amma da aka tambaye shi ko kwakwalwarsa ta so ja da baya. Biden ya ba da amsar cewa duba Abinda da za ku yi kawai shine ku lura da ni. kuma ba zan jira ma a kwatanta kaifin hankali na da kaifin hankalin abokin takarata ba. To masu sauraro kashi na biyu kenan na tarihin Joe Biden wanda masu sauraro har ila yau za ku iya samun cikakken tarihin a shafukanmu na yanar gizo. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Madina mai muke da shi ne a kundin shirye-shiryenmu. To a yanzu dai Malam Nasiru za mu nufi birnin Bauchi ne don wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zanta da wani ɗan jarida da kuma wani ma'aikacin gwamnatin jihar Bauchi inda suka yi sharhi kan zaben na Amurka. Kin san dama Abdulwahab ana masa kirari da na musamman. Kwarai da gaske, tsohon hannu. tare da ni za mu tattauna ne a dangane da zaben da yake yanzu na kasar amurka wanda yake kusan duniya an zauna ana ji ana kuma kallon yadda al'amura da farko dai malam zan so gabatar da kanka sunana awali su birnin kudu kuma dan jarida ne to sai wannan malamin suna lol dogon jeji kuma ma'aikaci na gwamnatin jihar bauchi idan na koma ga kai malam awal birnin kudu yanzu yaya kake ji kake kuma sauraro kake ma ko ganin al'amuran nan na zaɓe a ƙasar amurka eh al'amuran zaɓe amurka abu ne mai ban sha'awa bisa ga abubuwan da muka gani muka karanta a ɗazu ɗasu nan na gani cewar amurkawa a jihohinsu guda hamsin da suke ƙasar sun fito suna yi suna zaɓe ana babu shi zarafi babu wani tsaro irin na kota kwanan nan a'a kowa ya fito ya saki jikinsa saboda su amerika dama ba su haɗa komi da demokuraɗiyya ba a akan harkar zaɓe sukan fito su tabbatar da haƙƙinsu na yin ƙasa kamar yadda yake gudana a yanzu to ana zaɓe lami lafiya babu wata matsala sai dai ba mu san kankan kan ake aya ake ciki babu wanda zai gaya maka yanzu duk wanda ya ce maka ga wanda yake gaba ko ga yadda ake yi to ya yi shashi faɗi ne kawai wannan sakamakon zaɓe wani kila nan da kwana biyu zuwa uku ne za a san ma ina abin ya sa gaba. to idan na koma ga kai mai sharha kan al'amuran yau da kullum ya kake kallon wannan zaɓe. a zahiri shi wannan zaɓe ba za mu iya cewa ga yadda za ta kaya ba ko harshashe nuna domin kamar ya zama karin batta ake tsakanin gwanaye guda biyu shi wannan wanda yake kai kowa ya sani yana da karfin mulki tunda wancan karan ya hau ya gama shi. shekarunsa kuma zai sake neman zarcewa da kuma shi wanda ya taba yi wa mataimakin shugaban kasa wa wanda ya sauka kafin shi wannan barack eh, eh, eh, obama kafin donald trump din ya hau so du cikinsu kowa gwarzo ne a bangaren da yake wannan a fatinsa shi ne yake abin nan shi ma gashi wancan daga wancan bangaren so kowa kowa a cikinsu gwani ne wanda yana da karfin da zai iya taka rawar gani wa amurkawa kuma kowa yana da abin nan dinsa kamar yadda suka nuna a kamfen dinsu Eh, na neman magoya bayan su domin a mara musu baya kowa ya ga an zaɓe shi a wannan kujera so a zahirin gaskiya a yanzu zaɓe yana tafiya da yadda ya dace kamar yadda ake gani tunda aka ce wani ma rawa kamar dan makaɗa eh, tunda amurka din ita ake kirari sun kawo demokaradiyya a duniya so saboda haka duk abin da za su sun yi shi wajen tsara yadda zaɓe zai tafi babu musgunawa da kuma cin zarafin masu jefa kuri'a so a zahirin gaskiya eh, nan da dan wani lokaci kafin mu In inda ah, alƙilla za ta juya nan ne za a iya fara in sakamako ya fara fita to nan ne za a iya fara ganewa amma yanzu ba za a ce maka wani ba shi da farin jini kamar yadda ake tunani a dukkan yadda al'amura suke tafiya yau da kullum ba. Malam Awar Birnin Kudu. Amerika da ya kasa ce wanda yake a kusan duniyan nan sun zuba ido su gaya ne domin saboda irin gwamnati da aka samu zai iya sauya alkiblan yadda duniyan ma take domin saboda karfin tattalin tattalin arzikinta shin ya kake ganin irin wa'annan al'amura za su yi tasiri a zukatan masu zaɓe a to al'amura shine abin da ya shafi amerika ya shafi ko'ina a magana ita ce mun sani wannan cuta ta coronavirus wadda har yanzu ake fama da ita a wasu wurare ta yi wa america tattalin arzikin amerika illa ta taɓa rayuwar mutanensu mutanensu sun mutu da yawa da sauransu amma maganar ita ce komai tasirin da abin ya ya yi kan su in magana ce ta zaben shugabannin su to suna yi ne iya karfin su sanan ko kamar da shi dan wani ya faɗa da mai mulki ne da mara mulki donald trump shi na kan gado badin mataimakin shugaban kasa ta bai amma ba na jin karfin mulki zai yi tasiri a siyasa america kuma ko na tasiri tasirin su bai da yawa ba irin siyasa ce irin ta afirka ba wanda yake mai bindiga a hannu shine soja a afirka abin da ke faruwa kenan amerika yadda suke abu su abu suke bisa yanci bisa tunanin me kai in kai musu abin da suka gamsu kamar yadda barack obama ai yayi hawa na daya zo na biyu amma koma tarihin amerika akwai shugabannin da hawa ɗaya kawai suke yi ba su koma na ba saboda mai amerikawa ba su gamsu da irin da suka rike amerika ba musamman harkar tattalin arziki harkar samar da ayyukan yi hulɗar jakadanci tsakanin amerika sauran kasashe duk da dai a cikin tsarin donald trump ya ga musu cewa ba zai kai hari kasashen waje ba kamar da irin su george bush da suke ta yi su shi obama din kansa ya dora su akan wannan amma kuma aka dawo irin hulɗarsa da mutane da dangantakarsa ba na shugaba in ka duba za ga yana da mishkila a wurin amerikawa suna ganin sa a matsayin wani mai girman kai mai cin kansa mai abunan shi kuma wannan badin ana ganin ya aiki da barack obama kuma barack obama ya dora amerika din nan kamar a wata turba da ake gani ta mun tsila amma dai suka zo zaben bai fi birnin su zaben amerika ba da najeriya ba ne su presidential system suke yi tsarin shugaban ke iko suke kamar yadda muke yi tsarin mulkin su irin namu ne daga can muka aro amma amma su suna da wani abu da kira da turanci electoral college wani kwamiti na dattawa wanda ya karshe suke tabbatar da waye wanda ya ci zabe wato ba yawan ƙuri'u ba ne su ne ba yawan ƙuri'u inda yawan ƙuri'u ne da hillary clinton a baya da ta ci zaben america amma electoral college ne wani abin da ne su dattawa su ne masu faɗa a ko mutanen ba wani yawa gare su ba to idan na koma ga kai mai sharha to ka ji dai abin da wannan faɗa to amma mai yiwa ko kana da dan bambancin ra'ayi a kan yadda bayanin sa eh, ya yi ba bambancin ra'ayi na a zo a gani amma dai alal hakika su amurkawa sun fi la'akari da mai shugaba zai musu a wajen hulɗar jakazanci da sauran kasashen duniya dan ba ƙasa ce wanda har yau suka dawwama kan cewa za a yi musu wasu abubuwan ci gaba saboda kamar sun wuce wannan wuraren so al'amuran da ake kira foreign policy wannan kamar hulɗar jakadanci da nan da sauransu al'abubuwan da amurkawa ko duniya yake tasiri game da hulɗar wasu ƙasashen duniya ta ya aka yi abu kaza a'a me ya shafi irin harƙalla da za a yi da ta shafi middle east a'a harkokin iraki syria ina ne so duk irin wayannan abubuwan amurka abin da ta fi la'akari da shi kenan ba gina cikin gida ba duk da dai suna da abubuwan da ya shafi tattalin arziki eh, kasancewar ita eh, kasar amurka afirka abin da ya shafi gudanar da al'amuran kasashen waje da irin wannan hulɗar kuma kowa ya sani shi trump suna dan alakanta shi ko kuma eh, nuna masa yatsa wajen yadda yake gudanar da al'amuran sa na yau da kullum game da jama'a domin sun ce mutum ne mai abin da ya ga dama zai iya du abin da yake so a gaban jama'a ba tare da ya tausasa maka a matsayin dan adam ba so an sha wannan abubuwan da yawa a wancan karan an yi ta nuna trump inda watakila ya ci zarafin mutane a gaban jama'a ma da sauransu wanda har ku yan jarida akwai irin wanda aka saba tashi ɗaya zai ce ba zai yi zance da kai ba ko ya kore ka ko ya irin wannan kenan so sai ake kamar shi irin wannan ɗabi'ar tasa ba abin da jama'a suke so bane kuma shi kansa wannan zai iya rage masa farin jini kuma shi Joe Biden an san ya yi zaman lafiya da shi Barack Obama a matsayinsa na mataimakin shugabansa a wannan lokacin kuma ya san kowa mulkin siyasa na Amurka dama da Democrat da Republican kowa layin tsarin da yake bi na daban domin wancan ana gani kamar mutane da in abu ya faru za a kai yaƙi gu kaza suna kai tallafi fiye da wayancan yan wancan bangaren so a takalla yanzu dai tunda sun ce zuwa gobe result zai fara fitowa sai mu gani eh, yadda result 270 ko daga electoral college ne ko daga ina ne wanda in an gama wannan an gama abin nan shi zai nuna mutum zai hau mulki ko kuma in Allah yadda. to idan na zo ga kai dan jarida yaya irin rahotanni da kake ji kuma kake sauraro da magani kafafen labarai na tv yaya rahotannin akwai wani sauyi ne da ake tsammani za a gani ko kuma dai abubuwan da yadda suke haka ne za su kare ba a duk rahotanni da ake gani kawai ne ba su wuce cewar amerika sun fara zaɓe ba kamar da faɗa tun da farko ana yi lami lafiya babu wani abu magana ganin sauyi ko na abu da sauransu na gaya maka haka ne harkar tattalin arziki na america dole za ta shafi zaben nan ta wani ta wata hanya saboda yadda corona virus ta abin wasu su da dama su rasa ayyukan yi kamar kuma yadda ya fara nan kasar to shine kadai inda wani canji da za a samu cewa waɗansu ba su samu damar kila sun gane gudanar ba duk da ba zaɓe ne irin wannan ba mu ba na afirka zaɓe ne da ake da na'ura ba zuwa za ka yi ka dangwale guda ka tashi ka tafi ba a'a na'ura ce an zaɓa kawai duk sakamakon zai tafi wani rumu a nan ne ake gane ba irin zaɓen wani su tsoron ka ita amerika dai shi da abin da muke zuwa ta shi ne fatan allah ya sa a lafiya a gama lafiya allah kuma ya biyo mai rabo sa. allah gaba Tumalin ko za ka dan yi mana a takaice irin naka hasashe a dangane da yadda wannan abu zai kasance. Eh, a zarin gaskiya ko shi biden da ya gama kamfen dinsa a pittsburgh ya kalubalanci trump da halin ko in kula da benu da ya nuna wajen mutuwar kusan mutane 230 talatin a game da wannan annobar najin so saboda haka wannan suna kaman ba su kamun ludayi ne yadda ya dace ba domin a samu magance irin wannan so wannan abubuwan da suka tallata a kamfen akalla zai tasiri a zukatan mutane wajen zuwa a jefa kuri'a kuma a takaice eh, shi joe biden din ya fito da wasu al'amura da yawa wanda ya kalubalanci trump wanda bai gabatar da su ba a shekara hudunsa da ya yi na wannan kan kujera ah, to duka-duka dai ah, nan muka zo ga karshen wannan tattaunawa gudummawar saboda haka a madadin malam wani kudu sai wannan lawal dogon jeji to malamai na muku godiya a dangane da duk da yake da lokaci kankan lokaci ne na same ku domin mu tattauna wani al'amari abin shika abdulhab masu sauraro kar a sha'afa kuna sauraron wannan shiri ne a shiri na musamman daga ofishin muryar amurka na abuja a shakata da wannan To a gaida malamai masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin duk kan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin kama daga nan Washington DC da birnin tarayya Abuja alheri ke muku fata alheri.